حول ثلاثة أحاديث التي تتهدف وتبين ما نحن فيه في منطقتنا شمال نيجيريا فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قسعتها فقال قائل ومن قلة النهل يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل أنتم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم من عدوكم المهابة منكم وليذفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت أخرجه أحمد وأبو داود عن ثوبان ومن هذه الأحاديث أيها الإخوة قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أخذه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ومن هذه الأحاديث ومن هذه الأحاديث وهذا الحديث أيها الإخوة وهذا الحديث يدل على الزجر الشديد والنهي الأكيد عن فعل هذه المذكورات في الحديث وفي الحديث الحبس الأكيد على الجهاد في سبيل الله وأن تركه من أسباب الظل من أسباب ذل هذه الأمة أمام زيدها من الأمم وهذا واقع وهذا واقع الأمة اليوم للأسف الشديد نسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين جميعا بالرجوع إلى هذا الدين ومن هذه الأهاديث قوله صلى الله عليه وسلم ما بإبان جايعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء عن المال والشرف لدينه أخرجه أحمد والترمذي وابن أبي شيبة أنك أبي بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أيها الإخوة المسلمون اعلموا أن الأمل بمثل هذه الأحاديث والتعاليم الإسلامية المأخوذة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يخرجنا بإذن الله تعالى من هذه البلايا والمصائب ومن شر قادان وأمراء هذا الزمن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 a wannan rana za ta kasance ne kuma za ta kai kawo a kan waɗansu hadisai guda uku na manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam. wanda waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi Wasallam idan mun kalle su lalle waɗannan hadisai kamar suna tattaunawa ne kamar suna magana ne A kan halin da muke ciki a Najeriya musamman kuma yankin mu na arewa waɗannan hadisai da za mu ɗauke su mu sa su a cikin rayuwarmu lalle da Allah maɗauki sarki ya ba mu mafita irin mafitar da mu taba tunani ba domin Allah tabaraka wa ta'ala baya karya alƙawari inna Allah la yukhlifu al-mi'ad Allah bai karya alƙawari in Allah yake kai kaza zan yi ma kaza to Allah zai yi ma da Allah yake fadkuruni adkurkum washkuruni wa la takfuruni da Allah yake ku ambace ni ni ma sai na ambace ku ku gode mun kada ku butulce mu duk wanda yake ambatan Allah Allah madaukin sarki yana ambatansa a cikin jama'ar da jama'ar da yake ambatan Allah tabaraka wa ta'ala in ka ambaci Allah a cikin ranka sai Allah shi kuma ya ambace ka a cikin naka ran wanda ka san ba ma hada tsakanin ran bawa da kuma ran Allah tabaraka wa ta'ala ya yan uwa na daga cikin wannan hadisai fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kana kallon hadisin za a gane ya dace da wannan zamani da wannan al'umma za a gane cewa rashin ɗaukan izina daga irin wannan hadisai su suka jefa mu irin halin da muke ciki a halin yanzu manzo Allah ya ce ya kusata al'umomi su yo kanku ma'ana kamar za su cinye ku kamar yadda mutanen da aka ajiye musu tire ko daro ko kwanan abinci suke kewaye shi suna tsakure shi haka al'ummomin da ba ku ba yahudawa da nasarawa da mushrikai da kafarai, haka za ku sa za su sa ku a gaba kamar yadda kake ganin masu cin abinci suke kewaye kwano su sa wannan abincin a gaba sai sun ga ƙarshen sa haka al'umma za ta sa ku a gaba har sai ta ƙarshen ku Manzan Allah sallallahu alaihi sallam na faɗin wannan wanda ce sahabbai sai ce amin killatin idan nahnu ya rasulullah wa ya ma'akin Allah a wannan lokacin bamu da yawa ne saboda su suna da yawa miliyoyi ne mu ko mu wuce dubbai ba shi sa za su mana wannan ko ko menene matsalar manzon Allah sallallahu alaihi ya ce a'a kuna da yawa amma sai dai yawan ku kamar yawan kun kogi ne ba ta da wani tasiri kamar kun fati da ke yayin da ke cikin kogi bai da amfani ko babu abin da zai mu sai sahabin nan ya ƙara cewa sai manzo yake saboda a wannan lokacin kwarjinin na musulunci da kuke da shi da kafirai suke tsoron to Allah zai zare shi daga ina daga zukatan abokan gaban ku su daina jin kwarjinin su daina ganin su daina shayin ku su daina ganin kimanku. amma me zai sa su daina ganin su daina shayin mu su daina ganin kimar shi ne mun kauce wa hanyar Allah in Allah ya ce a yi ba ma yi in Allah ya ce a bari ba ma bari wannan shi ne abin da ya ja mana kaskani shi sa sai na umar yake cewa idan kafirai za su sha giya mu sha su yi zina mu yi zina su sha kwaya mu sha kwaya su wofantar da iyayensu mu wofantar da namu mana duk wani laifi kafirai za su mu maza ne to mu sani mu Allah dama yana taimakon mu ne da jin tsoron Allah da a gare shi sai na umar ya ce fa'ida ta sawaina fil ma'asiya in muka yi daidai da kafare wajen saba ma Allah fan nasrul aqwa haythu la yujadu al akka wanda zai rinjaye ne mafi karfi inda ba a samu wanda ya bi tsoron Allah ba amma da za a samu mafi jin tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah to Allah yana da alƙurar alƙawari a cikin littafin sa da yawa wa inna jundana lahumul ghalibun kataba Allahu la agribanna ana wa rusuli inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad haka Allah ya ringa faɗa a cikin alqur'ani wala yansuranna Allahu man yansuru in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum duk wannan hanya ce da Allah zai taimake mu amma mun zama na Allah to ga yana daga cikin matsalar ba ta farko shine mu zama na Allah ba wannan yasa sai Allah ya cire kwarjinin mu da tsoron da kafirai ce mana ya mai da shi ba kuma kare na wannan shine matsala ta farko sannan wanda ya fanna Allah fi qulubikum alwahan ko kuma sai Allah ya jarrabe ku da abin da kira alwahan rauni rashin karfi rashin dama duk wani rauni sai Allah ya jefe ku da shi sahabin bai san rauni ba yace wa mal wahnu ya rasulullah menene rauni ya ma'aikin Allah manzo Allah sallama sai ya tafsiri tafsirin da ba wanda ya isa wanda ba shi wanda ya isa irin sa manzo Allah ya siffanta raunin musulmi shine hubbu dunya wa karahiyatul maut san duniya da kuma tsoron mutuwa kowa duniya yake su abin da zai baka mamaki da san duniya talakan da bai da ko sisi ba bukatar yanci abubuwa guda uku ba compromise karka yadda a taba masu addininka karka yadda wani abin duniya ya sa a taba ma addini ka hakura karka yadda ka sai da addininka da wani abin duniya na biyu shine mutuncinka karka yadda a ma da mutunci akan wani abin duniya na uku shine yankinka karka kar ka rasa yankinka saboda abin duniya to amma duka wannan mun rasa mun rasa addini mun rasa mutunci mun rasa yanki me yasa saboda kowa a cikin duniya yake so dan da za zo a sa zaɓe duk kashe mutanen da ake duk rasin mutuncin da ake yanzu a kashe musulmi a wuri sama da goma ba a samu wani shugaban ƙasa ko jami'in gwamnati ya je gurin ya yi jaje ba amma a zo a samu rikici tsakanin musulmi da arna ya a samu shugaban kasa ko an gwamnati sun tafi gurin arna su jajanta musu to duk da wannan da za a zo a sa akwati a ba mutum taliya ko a ba shinkafa ko a ba shi wato wato wani ɗan ƙanƙanin abu da bai da ƙema hatta a shana hatta kilin da za a ɗauka a ba ɗan adam shi ya yadda ya zubar da ‘yancinsa akan wannan ya je ya zaɓi mutumin da zai guna masa wannan talakawa ke to haka yan tsakiya mutumin da ya fi karfin abinci ya fi karfin sitira ya fi karfin gidan zama ya fi karfin komai na rayuwarsa a kan duniya zai iya siyar da yancinsa da yancin al'ummarsa da 'ya'yansa kan duniya kuma kuɗin da la wa la yubni mai kuɗin da za a baka ɗan kankane ne bai da wani amfani wani fa akan dubu ashirin zai je kada ƙuri'a wani akan dubu goma wani akan dubu biyar dan Allah yanzu kaddara a baka naira miliyan ɗaya ka kaɗa ƙuri'a sai azzalimi ya ci zaɓe wannan miliyan ɗayan za ta rike ka ne har zuwa shekara hudu mai zuwa wannan miliyan ɗaya za ta rike ka har zuwa shekara hudu mai zuwa amma za ga mutane haka ce shi sa za ga duk inda aka yi ma kuɗin zaɓe gaba ɗaya talakawa da shi? ba masu kuɗi ba ne manyan 'yan siyasa ba sa zuwa filin zaɓe manyan gwamnati ba sa iya zaɓen filin zaɓe masu kuɗi ba sa zuwa filin zaɓe duk wani wanda da yake prominent mutum ne babba ne shi to baya zuwa gurin zaɓe a in talaka je ba kuɗi ya ba su ƙwaya ya ba su makami zai su kashe kansu mai zamana san duniya inda za mu jajirce mu yi abin da ya kamata wallahi da mun samo wa kanmu yancin da mu taɓa tanin cewa muna da shi ba wannan duniyar ne amfaninka ita ba duniya kwantar da hankalinka tun kana ciki Allah ya rubuta abin da za a baka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun hadisin Abdullahi dan Umar idan mutum ya kai mutum dan adam yana dan adam yana kwana arba'in ne a cikin mahaifiyarsa a matsayin mani in ya kwana a biyar za a canja shi ya zama gudan jini in ya zama gudan jini wannan gudan jinin shi ma zai kwana arba'in daga nan zai zama gudan tsoka daga nan za a aiko mala'ika ya rubuta ma arzikinka da ajalinka wannan arzikin da Allah ya rubuta ma dole sai ka same shi shi sa manzo Allah yace ba wata rai da za ta mutu ba sai ta gama cinye arzikinta dole sai ta gama cinye arzikinta ba wata rai da za ta mutu ba ce sai ta gama cinye arzikinta wannan ran sannan a rubuta ma ajalinka ajalin na cika dole ka tafi lahira a rubuta ma aikinka a rubuta ma dan mutane kai ko dan aljanna arzikin duniya Allah ya gama raba shi akan nahnu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Da haka Allah ya gama raba arziki a nan gurin wani zai yi kuɗi da yawa wani kuma duk natin zuwa kasuwar sa Allah Ɗan kadan zai samu wani zai ji daɗi da yawa a duniya amma wani duk dajiyar neman kuɗi Allah ya rubuto sai ya sha wahala ko baka isa kai escaping ba da haka ‘yan addininka da ‘yancinka da mutuncinka ya fi. Yandan Allah kuna tunanin cewa arna a kudu za su yi a kashe musu mutum hamsin, gobe a kashe ɗari, ya zanto cewa an janye waɗansu an je an tsare su a sai an ba da kuɗi. Yanzu a cikin masallacin nan idan ka ce dukkanin masallacin mutum nawa ne da ke da jari na miliyan hamsin ko miliyan ɗari. Amma yau ana kama ka ta za a an kama miliyan ɗari. ka gan kana da jarin miliyan ɗari za a karɓe kuma an talauta ka daga ranar ka da baka da kofi. wani jarin sai ku dubu biyar ba wani ba miliyan biyar ba miliyan goma amma haka za a ce sai an kawo miliyan hamsin a cikin wannan al'ummar duk yancin da Allah ya baka amma me ja mana wannan shine ne duniya wa karahiyatul maut kowa duniya yake so mutane na sama duniya ke so kaga mutum biloniya amma za a iya ba shi kuɗi ya sage da yankin al'ummarsa gwamna guda za a iya ba shi kuɗi ya je san yadda canji da al'ummarsa da za ta kama ce gwamnoni sun kai talatin a tare da gwamnati mutane sun kasa gane kullum lahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir kuma sun manta Allah ce sai yuhzanul jam'u wa yawalluna ad-dubur bal as-sa'atu maw'iduhum wa as-sa'atu adha wa amara da wannan hadisin abin yana mana iya daga cin cutar mu ta farko shine san duniya da kuma tsoron mutuwa shi sa zaga manyan arewa sun kasa magana malaman arewa sun kasa magana sarakunan arewa sun kasa magana manyan 'yan siyasa sun kasa magana kowa yana jin tsoro kar a je a kama shi ko ka a tsare shi ko wannan kada ya sanidiyar rayuwarsa wallahi idan ka siyar da rayuwarka dan yanto da wannan al'ummar wallahi Allah aljanna zai saka wallahi Allah aljanna zai saka da ka ba wani abu maganar tsoro duk wanda ya kamata yana da capacity yana da damar da zai magana wajibi ne magana in ka ƙi magana ka ƙi magana ne don abin a iya zamfara yake a iya katsina yake a iya sokoto yake a iya kyabbi yake wannan abin don iya iya nan ne da kogi wannan abin don kile yanzu yana bauchi ne dan bai shigo cikin garin ba amma mu a ƙa'idar manzon Allah sallallahu alaihi abin da yana mana yadda dangantakan mu take da ƴan uwan musulmi sai ce masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim ka masalil jasad wahid idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis wal-humma ma'ana alaƙar da ke tsakanin mumini wajen kauna da san juna da tausasa wa juna kamar misalin jiki ne guda ɗaya da wata gaba za ta fara ciwo yanzu a ce ɗan yatsan ka wannan shine mafi kankanta ya kama kaskare wannan kaskaren sai ya sa wata rana baka yi bacci ba wannan kaskaren sai ya sa jikinka ya ɗauki zurgin zazzabi amma ai ba jikin bane wannan kaskaren ne to haka musulunci yake so in ɗan uwanka yana da damuwa a can to lallai abin da ya kamata ka ringa jin cewa wannan ɗayan din kai ma kana jin sa kuma kana iya ƙoƙarin ka dinga don cewa an zo an samu mafita wannan ba matsala ba ce wai sai siyasa kaza da siyasa kaza matsala ce ta ‘yancin al'umma an jefa al'umma a cikin bala'i an jefa ta a cikin musiba a kashe wanda aka dama a kama wanda aka dama a wulakanta musulmai a karkashe musulmi ba za a je jaje ba amma an je jaje wuri an je jaje da amma me yasa ba a zuwa jaje katsina da zamfara da sokoto da kebbi kuma a samu waɗansu malamai makiya allah waɗansu tsidan nuna alannu wai su ringa fitowa wacewa najeriya wai zaman lafiya ake duk wanda ya ce Najeriya ana zaman lafiya a yankin arewa ya Allah irin wannan zaman lafiyar da yake a Zamfara da Sokoto da Kebbi ya ubangiji ka da wannan zaman lafiyar a cikin iyalinsa Allah irin wannan zaman lafiyar ka sa shi a cikin familinsa da danginsa wannan shi ne gaskiyar magana amma dole ne a fito a yi magana domin shi ne abin da yake faruwa da haka abu na farko da namu cire shi ne san duniya ka ɗauka cewa duk arzikinka Allah zai baka ba za ka mutu ba sai ka cinye arzikinka mu je ne da ana ba mu taliya ana ba mu shinkafa ana ba mu ashana ana ba mu cilin ana ba mu kaza a ce mu zo mu zaɓe kai ko kuɗi ba su da darajar zamu da zai zanto cewa mun yadda yancin kuɗi ma bai da wannan darajar ka ji a ranka cewa babu wani adadin kuɗi da za a baka don ka siyar da yancin ka da yancin al'ummarka don ka siyar da yancin ka da yancin al'ummarka ya uwa iya daga cikin waɗannan hadisai shi ne hadisin da manzal salama ya ce idan ta baya tun bil'ina in kuna yin cinikin ina cinikin ina shi ne wannan bawan Allah yana da buƙatar kuɗi sai zuwa cikin mai da wannan wayar bashi dubu goma kaga yanzu mai ina bin sa dubu goma na fiye mai waya ni kuma sai kamun wayar na siya dubu tara ko dubu takwas in bashi kuɗin kaga ni kuɗin da na bashi dubu tara ne ko dubu takwas shi ko kudin da zai damu dubu goma ne malamai suka ce wannan riba ne in dai ana irin wannan cinikin a cikin al'umma sannan al'ummar ta damu da ciwo al'ummar ta damu da noma ta bar jihadi ma'ana al'umma ta zaɓi duniya akan bin hanyar Allah da yin abin da Allah yake to in ji al'umma ta zama haka maza Allah Allah zai sallaka wa wannan al'ummar kaskanci sai ta zama al'umma kaskantacciya sannan Allah ba zai taɓa cire wannan kaskancin ba sai kun dawo hanyar daidai hanyar addini dan Allah in za mu kan adalci ba a halin da muke ci a yanzu ba a cikin mu ba a yin cinikin ina kowa ba ya karkata zuwa ga duniya ba wai duniyar nan in ka je dole ne sai ka samu duk ka da neman duniya ba kai ka samu sai abin da Allah zai baka man kana yuridu ta ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا Allah ya ce duk wanda yake nufin yake burinsa shine samu magaggauta yake duniya to ajjalna lahu fiha za mu gaggauta bashi a cikin ta ma na sha'u gwargwadon abin da maga dama za mu bashi kila shi ya je neman haram ne ta miliyan ɗari mu kuma ma na sha'u za mu bashi in mun ga za mu bashi miliyan goma ko biyar na haramun ɗin in ma muna so ya halaka sai mu bashi miliyan dubu a yankun miliyan ɗarin da ya sa izini ma shine ma na sha'u sannan kuma liman nuridu sai ga wanda ma ga dama ka iya zuwa neman haram din ka ɗauki zinuban ka kashe wanda za a kashe amma baka samu duniyar ba amma matsalar shine sun majalna lahu jahannama yaslaha mazmuman madhura za mu sanya masa wutar jahannama ya shige ta yana abin zargi yana abin korawa a can kaɗa ke sace wutar jahannama amma wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'aha duk wanda yake nufin lahira yayi aiki irin na lahira to wannan Allah zai gode aikin sai sashi a gidan aljanna to wannan shine ja mana neman duniya ta kowace irin hanya shine ya ja yanzu cikin mu nan masallacin nan karfin mu da wadatar mu ba iri ɗaya bane amma kowa yana wadatuwa kowa yana sa gwargwadon yadda Allah ya tsara masa kuma duk cikin masallacin nan gaba ɗaya ba rigar ka ce ba kyakkyawar shigar ka ba ce ba kyan surar ka ba ne ba duk wani kadara da kuɗi da kake da shi ba ne shi ne kima da daraja a gurin Allah a'a shi Allah inna akramakum inda Allah atkakum wanda ya fi kowa kima ya fi kowa daraja a gurin Allah shi ne wanda ya fi kowa jin tsoron Allah in wanda ya fi kowa talauci a cikin masallacin nan ya fi wanda ya fi kowa wadata a cikin masallacin nan tsoron Allah to wannan mai tsoron Allah ya fi a wajen Allah ba don Allah da duniyarka wannan duniya Allah yana ba arna yana ba musulmi ba mizani bane jin daɗin duniya ana ba arna ana ba musulmi wannan ba mizani bane a'a abin da ake so shine ka akan hanyar Allah yancin mu yana hannun mu amma mun yi watsi da shi duk wani shugaba da yana fafutuka mu dinnan talakawan nan mu ne karfin mu ne za mu ce yayi mu ne za ce ya bari in mun ce a'a a'a in mun ce eh eh amma muna kallo ana kashe ƴan uwanmu muna kallo ana jefa mu a bala'i daga 2023 29 ga watan mai 2023 daga ranar talakan Najeriya ya ƙara afkawa cikin wani irin bala'i da har yanzu ya fita daga ciki ba domin ranar da aka cire subsidy daga cire wannan subsidy abinda ake sayarwa ɗari ya koma dubu abinda ake sayarwa ɗari biyar ya koma dubu biyar a haka ake manajin rayuwa ake tafiya da mutumin da yake koyarwa a primary da secondary kan iya samun fili kwata ko rabi a cikin gida wannan ya gina amma yanzu ka san cewa ko na kai sai ba kika gina gida a gaba dan ko professor albashinsa bai cika dubu ɗari biyar ba kuma duk wanda ganshi a matsayin professor kila ganshi da mata ɗaya da yaya goma ko ganshi da mata biyu da yaya sha biyar a baka dubu ɗari biyar a ce ka kula da waɗannan mata biyu da 'ya'ya sha biyar a wata ina dubu ɗari biyar za ta ƙara maka sai dai in ba ci za a sha ba sai dai in ba walwala za a yi ba sai dai in ba abin da ya kamata a yi ba wanda da ku mai karancin wa a firamare da sakandare sai ya za gina gida kwata taki biyu da falo ya sa amaryarsa a cikin rayuwarsa amma yanzu wannan ba zai yi ba kuɗin filin ma nawa ne na san a baya fili a gwannan baya wuce dubu hamsin dubu ɗari kyautar ba fifty amma na tabbatar da sai yayi wadansu sai an ce miliyan ko sama da miliyan mutane ne suke da damar samun miliyan a duniya wani tun da aka haife shi bai taɓa samun naira miliyan ɗaya ba sai ya je gida ya je ci abinci kuma kawai sai mutane zo su ziga ka kuma ka je ka rinja zaɓar su Allah ta ala tsare mu ya yan uwa wannan hadisi a cikin shi akwai tsoratarwa da tsanani da hani mummuna akan abin da ake aikata da cikin wannan hadisi sannan wannan hadisin ya nuna mana cewa barin jihadi da barin hanyar Allah shi ne babban abin da ya ja mana wannan kaskanci muke gani a cikin yanzu yanda arna kare rena mu suke cin mutuncin mu suke wulakanta mu muna roƙon Allah ta'ala ya mana baiwa ya yi musulmi baiwa ta hanyar da'uwa zuwa ga wannan addinin don mu samu kima mu samu daraja ya uwa hadisin mu na ƙarshe na daga cikin waɗannan hadisai hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam yake cewa tarkaci guda biyu kura guda biyu da aka sace su a cikin garken tumakai ka tsaya ka tsawara a ce a samu kura guda biyu masu jin yunwa ci guda biyu mai jin yunwa sai a samu garken tumaki ko awaki a sa su a ciki dan Allah sauraro irin barnar da zaki to duk barnar da zaki bata kai barnar mutumin da bata kai barnar mutumin da ya zama yana kwaɗayin dukiya ko yana da kwaɗayin wato ɗaukaka ko matsayi game da addininsa ba kaga mutum abin da ya sa a duniya shine kawai duniya ya samu dukiya ko dole sai ya samu shahara ko ɗaukaka ko wani abu to ɓarnar da zai wa addini ta fi ɓarnar da zai yi wa waɗancan kuraye guda biyu za su yi a cikin garken tumakai me ake nufi in malamai sai koma neman kuɗi sai koma neman matsayi to ɓarnar da za ki wa addini ba ta kai ɓarnar da kuraye guda biyu ba mai wata za su idan an sa su a cikin garke na kerkeci na awaki ko tumakai ba idan mun kalli wannan gwamnatin gaba ɗaya muslim muslim malamai sun yi tallanta kuma wannan muslim muslim zai wahala ka samu mutum goma a cikin masallacin da suke suna jin dadinta da yawa daga cikin mutane da ita suke kwana a ransu da ita suke tashi kuma kullum bala'in ci gaba yake a azumi muna cikin ibada muna cikin alaka da ubangiji a maiduguri an tayar da bom ya kai guda uku an kashe farar hula an kashe sojoji amma a cikin jami'an gwamnati wanda ya jaje babu hayyau ba jaje ba a zamfara aka nuna mana wani yaro ɗan NYAC ana zane shi ana taka shi ana cewa iyalan sai sun bada miliyan goma da ƙyar ka tara miliyan goma ka bayar bayan an kai miliyan goma ka ce bala ka ce shi sai an kai babura guda biyu aka yi waɗansu mata ana dukan su wannan uwa da ya tafsiri a zamfara yake biya mu ya ce malam ba fa a faɗar ɗaya bisa goman abin da yake faruwa duk abin da ya cika duniyar nan bai kai ɗaya bisa goma ba a haka al'ummar musulmi suke kuma waɗannan malaman suna nan ba su fito sun ce wannan abin da suka yi kuskure ba ne kuma su gyara abin da ya kamata su gyara musu wannan ba ba su ba da haka ya zama dole ya zama tilas mai kira da dukkan wanda ya kamata musamman sarkin musulmi da sauran sarakuna wajibi ne wannan harka ta insipiriti, da yanayin da ake so a mai da arewa wajibi ne a fito a yi magana a san matsaya wajibi ne gwamnonin arewa in dai ba suna yi ba ne don bukatar su wanda haka muke zargi to lallai wajibi ne su fito a yaƙi wannan kashe mutanen da ake yi wannan wajibi ne wajibi ne manyan 'yan siyasa abin da zai baka maki 'yan siyasa da yawa da suka ƙoƙarin dole sai an kawo wannan gwamnatin akan al'umma an fa wulaƙanta ta amma sun kasa magana mutum mai kima mai daraja a wulaƙanta shi amma ya kasa magana saboda tsoro kuma wannan shine innan abin da muke gaya muku duk wanda ya samu gwamnati gaskiya ya yi amana Yadda zan muku tambaya ɗan siyasar arewa ne kaɗai barayi a kudu babu barayi me yasa ba a kama ɗan kudu ake barayi ne saboda su nan suna yankin arewa suna musulmi suna gwagwarmayar cewa wannan kashkashen da wannan zalincin sai an daina shi sa su bari a mai da su barayi wanda ya sace kuɗi a zamanin Buhari kuɗaɗe masu yawa ɗan kudu ne amma matsanta mai ba a matsanta masa ba yan daga kan shugaban ƙasa zuwa kansila na ƙasa a cikin su waye zai zo ya rantse ya ce shi dukiyarsa gaba ɗaya dukiya ce da ya same ta ta halale ba ta hanyar gwamnati ba kuma ta hanyar da bata dace ba waye zai wannan rantsuwar ba mu ce kun yi ba amma in kun isa ga fito ku rantse kaga da yawa 50 to 70% na 'yan siyasa bukarayi ne amma me yasa aka ware waɗansu tsirari su ake gallazawa kuma 'yan arewa ne fa ake gallaza musu amma wani sai zai ce ai shi ma zalunci yayi to shi kaɗai ya zalunci kuma yanzu yana suna rigima da shi ne akan zaluncin da ya yi? ko kuma suna rigima da shi ne akan gugurmai da yake dole sai an daina kashe kashen nan ko yana yin rigima da shi ne don ya ce sai ya tumbukar da gwamnatin su ya kamata ka tsaya kai tunani to sai a ringa amfani da cewa ai wanda yi sata a nan kaza a tutolan kaza wannan ya yi sata da haka in ka fito za ka yi fada to sai a sa gwamnati ta kama ka a sa wata hukuma ta gwamnati ta kama ka ta tsare ka ga laifi dai kayi amma ba an kama ka ne saboda laifin an kama ka ne saboda kana kokarin ka kawo gyara a cikin al'umma kuma waye yace idan an yi laifi ba a tuba kuma waye yace duk wanda ya yi laifi in ya zo zai gyara ba za a karba ba inda a ce duk wanda ya taɓa yin laifi in ya zo yana neman gyara ko ji ba za a karɓa ba har limamai har malamai ba wanda za a ji ta. dan ga gan malami ɗaya da bai taɓa yin laifi ba malami ɗaya tadda zai ce shi bai taɓa yin laifi a duniya ba to na kuma ya zama wajibi mu, manyan mu su su magana wajibi ne su su magana wannan wajibi ne wajibi ne ƙungiyoyinmu na addini kadiriya tijjaniya izala da yan ba ruwanmu kowa wajibi ne ya yi magana saboda a daina cikin mutane a daina jefa yankin arewa a cikin bala'i da musiba a daina wannan dole ne idan kuma san duniyar za a sa gaba to lallai za a yi barna kuma mu gaya muna gaya mutane cewa wanda suke tunanin cewa wai su wannan abun bai shafe su ba Allah ce wata fitnatan la tusibanna na zalamu minkum khassa ku ji tsaron fitina da in ta zo ba wanda suka yi zalunci kaɗai za ta shafa ba kar ku ɗauka cewa ku ga ruwa ta sha wallahi wannan bala'in da yadda ake wa musulmi har da ku a ciki kuma ana ƙin ku kuma ƙin ku ake kuma ku jira damar shugabanci za a hana ku ita damar magana a Najeriya za a hana ku ita saboda kun sayar da yancin ku kun sayar da al'ummar ku kun zubar da mutuncin ku kun cuci addinin kun cuci al'ummar ku kun ji ana ba kuɗi kuna zuwa kuna faɗan maganganun da kun san ƙarya ne manganin da ƙarya ne da aka yi uwa da ya ƙarshe walla mafitanmu guda ɗaya ce mafisanmu ita ce wannan mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah sannan mu yi wa Allah alƙawari cewa za mu yi zaɓe amma akan credibility akan mutum ya cancanta mu zaɓe shi ba kan wani abu duniya ba me yi zaɓe a kan credibility ba wai akan wani abin duniya ba don ba za iya ba ka abin da zai ishe ka ba amma in sun zo kisa kuma ta inda za gane wata rigima tsakanin ɗarika da izala wannan rigima ce da ba ta da amfani don idan sun zo kisa ba ruwan su izala ka ko ɗarikar ka ba za su yi a wannan ɗan kadiriya ne ko ɗan tijjani a ƙyale shi da ɗan izala muke yi ba ba kuma na ce wannan ɗan izala ba ne da haka shi namu ne wa'annan da su muke rigima za su kashe kowa ai da kwana hudu ba a jas an yi ba wanda ba a kashe ba an kashe dan izala an kashe dan dariƙa an kashe dan gwaruwanmu dan ka gane cewa wannan musulunci su suke yaƙa suna yaƙar musulunci suna yaƙar yankin arewa suna yaƙar mu dan planning in gaskiya ne abin da ake jike-jika planning shine daga 20 2031 duk wani mutum da ake arewa zai daina yin takara dan za a zubar da kimata za a zubar da mutunci za a karya shi daga nan sai mu zama kamar kamaru har na su ringa mulkin mu har shekara talatin har shekara talatin har kuma iya inda Allah ta baraka wa ta'ala yi da haka duk wani abu da ke cikin damuwa rayuwarka ka cire shi abu na farko komawa zuwa ga Allah in ma koma zuwa ga Allah mai riko da sababi sababin nan shine wallahi karka yadda ka yi zaɓe don wani abu ko ni da nake hudu ban nan kan ta ga gaban cancanta ba na fito takara karka zaɓe ko mahaifinka ne fito bai cancanta ba karka zaɓe shi ka zaɓi mutumin da kasan cewa wannan zai taimaka a gyara yankin arewa wannan zai taimaka a taimaki musulmin arewa kai wannan zaɓen akan wannan wala Allah zai taimake ka na ka ji cewa a ranka ko ka karɓi kuɗin zaɓe ko ba karɓi kuɗin zaɓe ba in wannan shekarar ta arzikin ka ce za ka yi arziki ko miliyan nawa aka baka in wannan shekarar ba ta arzikin ka ba ce ba za ka yi arziki ba kuma ka gane abin da za ka karɓo ta hanyar haram in kai hakuri in dai ramanka ne Allah zai kama shi ta hanyar halali Ta kisa sai na ali sai na ali yanzu zai shiga kasuwa sirdinsa ya ɗauka ya ba wani bai hudi ajiya bayan ya ba shi wannan ajiyar ya je gama abin da zai a kasuwa ya fito sai yana fitowa sai ya nemi wannan mutumin da ya ba sirrin sai rasa shi kuma a lokacin ya yi alƙawarin zai ba shi dirhami uku yana dubawa kawai sai ga sa a gurin wani mai sai da sirri ya ce wannan sirrin na wani ya ce a wani bai hudu ya zai siyan mu. na ya siyan ma ya ce dirhami uku ya ce ajiya na bashi da haka ga dirhamin ka guda uku ba ni sirri na sai na umar sai ya ya kira hakuri ta hanyar halali sai ya gaggawa ya ta hanyar haram da karka ka dauka cewa ka ji cewa da addininka da mutuncinka da yancinka ya fi komai a cikin rayuwarka wannan karan talakawa ba ruwanku da wani babban dan siyasa da yake a gwamnati a federal government ko a state zai ce ma ga wanda zaka zaɓa kai ma kana da hankali balil insanu ala nafsihi basira dan adam yana da hankali yana da tunani kar wani malami ya zo ringa ce ma ai wannan kashe da kan za a daina in an maimaita an yi kaza a'a in gaskiya ne yanzu ya kamata a daina inda ba a daina yanzu ba da ake tunanin harin kujera a gaba ya lokacin da ba a hajiyar wata kujera sannan a ce lokacin za a daina ta haka mu zama masu basira in kuma yadda mu dama aikin mu shine ni bayani ba abin da yake a gaban mu illa mu bayani mu gaya ma gaskiya ka yadda ka zaɓi wanda zai yanto arewa arewa ba abin da ake sai zubar da jini ba abin da ake sai jan mutane a cikin talauci ba abin da ake sai wulakanta musulmi duk waɗannan abin da yasa ba a yi a kudu me yasa ba a yi a cikin arna da haka ba wani abu ne na rigima ko tashin hankali ba ƙarfin yana hannunmu ba don yan arewa ba wallahi wannan gwamnatin da ba ta zo ba mu ma kawo ta mu maka yi zaɓe mu ne nake da jama'a mu ma kawo ta kuma da izinin Allah ta'ala ta mun sauke ta kasa da izinin Allah ta'ala wannan gwamnati sai ta zo kasa da aka karu ta yadda da wani ɗan siyasa ko malami ne zai yana biya ma waɗansu manzanni kar ka yadda mu abinda muka sani shine za mu zaɓi wanda zai tsayar da kashe-kashen da ake yi za mu zaɓi mutumin da ranar farko bai shiga cikin gwamnati ya jefa mu a cikin bala'i ba za mu zaɓi mutumin da in larura da bala'i ya same mu zai zo ya jajanta mana ba wanda zai jajanta wa annamu ya kyale ba ba za mu rigima ba ba za mu tashi hankali ba ka yi wa Allah alkawari in baka da ƙuri'a ka je kai ƙuri'a in taka da gyara ka je ka gyara wannan zaben sunansa wato manyan ƙasa ba su talakawan ƙasa da manya ne da talakawa ko mu ne muke da jama'a mu ne muke da ƙuri'a kuma da izinin Allah sai sun je ƙasa Allahumma izzil islam wal muslimin wa dhill shirk wal mushrikeen wa dammir adaka a ad-din wa ana hada ta din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awqanina wa asya immatna wa ulat umurina waj'al wilayatina fi makafaka wa tiyaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa mawlaha ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا وجميع المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما نعلم وما لم نعلم اللهم إنا نسألك من كل خير سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر سألك من محمد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول عمل اللهم إذا قضيت لنا قضاء فجل آكبتها رشدا ya ubangiji Allah ka taimaki talaka Najeriya Allah ka fidda su halin da ke ciki ya ubangiji Allah ka mana mafita ya Allah duk shugaban da ke nufin gyara ya ubangiji Allah ka bashi dama ka ci gaba da bashi dama Allah duk wato shugaban kasan da baya nufin gyara yana kallo ana kashe mutane yana kallo ana cin zarafin mutane ya jefa mutane a cikin kaskanci da da rayuwa mara kyau ya Allah ya Allah ya Allah ka nuna masa kai ne Allah ya Allah ka nuna masa kai ne Allah ya Allah ka nuna masa kai ne Allah ya Allah kai mana maganin sa ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka damma su Allah ka daidaita su Allah ka cire dama daga hannunsu Allah ka ba mutanen da za su ba mu gyara su kula da haƙƙin talakawa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid mubarak ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Thank you.